Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa ku huta lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To da fatan za a gafarce mu ga kuma cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. a jiya asabar ne shugaba donald trump ya ce ceceki alkalin babban kotun nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu kasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne shigowa amurka yana cewa wannan zai sa da yawan mutanen da ba su dace ba su samu damar shigo muna cikin ƙasa wannan kalamai dai na trump kowa ya san cewa da alkali james robert yake yi dan shekaru 69 wanda tsohon alkali ne da ke arewa maso yammacin washington kuma sananne ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya robert dai ya zama babban alkalin babban kotu ne tun a cikin shekarar 2004 zamanin mulkin shugaba george w bush a cikin shafinsa na twitter trump ya ce ina kasar mu ta dosa tun daga ko yau yanzu haka wani alkali na iya dakatar da umarnin hana wasu shigowa kasar saboda dalilin tsaro wannan na iya sa wasu masu mummunan manufa su shigo cikin kasar tamu trump ya bayyana wannan mataki na alkali robert a matsayin abin takaici kuma ya alkawarin sai ya tabbatar hakan bai yi nasara ba sai dai kuma sanarwar da ta fito daga fadar white house da yammacin ranar juma'a ta ce ma'aikatar shari'a za ta tabbatar ta gaggauta ganin an dakatar da wannan mummunar umarnin wannan alkali ta hanyar ɗaukar ƙara sai kuma jim kaɗan da fit da wannan sanarwa sai ga wata sanarwa ta amma an cire kalmar mummuna da yammacin jej ma'aikatar shari'a ta ce ta shigar da ɗaukar ƙara yanzu haka sai dai jim kaɗan da ba da um, wannan umarnin alkalin jami'an shige da fice da ma na kwastam suka bar masu takardar izinin shigowa amurka suka shigo ba da wata tsangwama ba rahotanni sun bayyana cewa an kwashe tsawon makonni uku kenan a jere ana ta zanga-zanga a nan amurka da ma wasu sassan duniya akan manufofin gwamnatin donald trump ko a ranar juma'an ta gabata bayan da wani babban alkali a nan amurka sai da ya ba da takardar wato ya dakatar da umarnin da shugaba trump ya sa wa hannu a ranar 27 ga watan jiya wanda ya dakatar da wasu 'yan kasashe bakwai shigowa amurka duk da wannan matakin da wani alkali ya ɗauka kawo yanzu rahotanni sun tabbatar cewa har yanzu ana nan ana ci gaba da zanga-zanga na nuna kyamar gwamnatin ta donald trump a wasu sassan duniya daban-daban misali ko a jiya asabar a london sai da jama'a suka yi dafifi a wajen harabar ofishin jakadancin amurka da ke london din suna waka suna sukar lamirin gwamnatin donald trump masu adawa da waɗanda ke nuna kyamarsu ne ga wariyar launin fata da bambancin addini su ne suka shirya wannan zanga-zanga inda suke allah wadarai da wannan umarni na shugaba trump da da sukan prime minister theresa may na ɗaukar tsawon lokaci kafin ta fito fili ta soki wannan manufar gwamnati na donald trump bayan da masu zanga-zanga suka bar ofishin jakadancin na amurka suka miƙe sai dandalin over. a cikin satin da ta gabata ma sai da ɗaruruwan mutane a birnin toronto suna su ma suka gudanar da zanga zanga nuna kyamarsu ga wannan umarni na shugaba trump haka ma ko a jiya asabar sai da mutane suka taru babban ofishin jakadancin amurka da ke toronto din domin nuna kyamarsu ga waɗannan umarni a can ma ƙasar faransa mutane sama dubu ne suka gudanar da irin wannan zanga-zangar haka ma australia mutane sama dubu ne suka taru a gabashin birnin sydney domin nuna kyamarsu ga wannan umarni na shugaba trump haka ma a indonesia mutane kamar su talatin ne suka taru a gaban ofishin jakadancin amurka da ke kasar domin nuna damuwarsu game da wannan dokar sai dai kuma kura'an jin ra'ayin jama'a ana amurka ya nuna cewa kusan rabin amurkawa na goyon bayan wannan matakin amma kuma binciken ya ce ra'ayin sun bambanta ne a bisa tsarin jam'iyyunsu. haka kuma a sanarwar da kafar yaɗa labarai ta cbs ta fitar ya nuna cewa amurkawa kashi 45 ne ke goyon bayan wannan matakin yayin da 51 ba su yarda da shi ba gwamnatin shugaba donald trump ta ce shugaban ya samu damar tattaunawa mai ma'ana da shugaban kasar ukraine petro poroshenko kuma cikin abubuwan da suka tattauna sun hada da batun rikicin ƙasar ta ukraine da rasha a cikin sanarwar da fadar white house ta fitar an ambato shugaba trump na cewa za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙasar ukraine da ma ita rashin domin ganin ƙasashen biyu sun cimma maslaha a akan rikicinsu na bakin iyaka haka kuma sanarwar ta ce shugabannin sun taɓo batun lokacin da za su gana na garin da garin tattaunawar trump da preshenko na farko shine a lokacin da ake tsakiyar fada a gabashin ƙasar ta ukraine tsakanin sojojin na ukraine da 'yan tawayen da rashi ke marawa baya kuma a lokacin an kashe mutane da dama fiye da wanda ba taba ganin irinsa ba a cikin shekarar goma 2015 biyar ya ce wannan wani babban dalili ne da zai sa a ce kasashen yammacin duniya sun ci gaba da kakaba wa kasar ta rasha takunkumi sai dai trump ya sake nanatawa cewa zai kara karfa dangantakar rasha da amurka wanda kuma kan ya kawo zai kawo yake fata ya kawo daidaito tsakaninta da ukraine ko da ko ta kama ne amurka ta rage wasu takunkuman da ta azawa rasha din trump wanda yanzu haka yake hutun ƙarshen mako a gaban teku a florida ya tattauna ta wayan tarho da prime minister italiya paolo gentiloni kuma wasu daga cikin batuwan da shugabannin suka tattauna a kai sun hada da inganta matakan tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci kamar yadda sanarwar da ta fito daga fatar white house ke cewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu haka an sake wurin da za a gudanar da zaben shugaban kasar somali wanda ake sa ran gudanarwa a sati mai zuwa idan allah ya kai mu daga makarantar horar da jami'an 'yan sanda zuwa tashan jirgin saman kasar da ke magadishu labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga sahaba imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi tare da asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da ma ƙaramar hukumar Kalgo sun ƙaddamar da shirin yekuwa domin ƙara faɗakar da iyaye da al'umma muhimmancin neman ilimi. An yi bikin ne a wani gari da ake kira wuro gauri inda har yanzu yawan waɗanda ba sa zuwa makaranta suka tsere masu zuwa neman ilimi. Da yake magana a bikin fadakarwar sakataren Ilmi na karamar hukumar Alhaji Abubakar Magaji na Yalwa ya bayyana dalilai da suka sa gwamnati ta zaɓi wannan wuri. An shirya wannan taro ne a wannan gari na wuro gauri domin mun yi la'akari da cewa wannan gari na wuro gauri cikin karamar hukumar mulki ta galgo an bar su baya kwarai wajen sha'anin ilimi. So domin a karfafa su a jawo hankalin su muka zaɓi nan domin a shirya wannan taron. A wannan taron na kuwar sa yara makaranta abu ne wanda hukumar UNICEF da gwamnatin jiha suka haɗa gwiwa domin a tabbatar da yara na zuwa makaranta saboda an yi la'akari da cewa yaran da ke wajen makaranta sun fi yaran da ke cikin makaranta yawa so shi yasa aka ga ya dace a bi hakimanmu 'yan mu da sauran al'umma a wayar da kansu su san muhimmancin ilimi musamman ga ƙananan yara domin shi ilimi aka ce idan yaro ya samu ilimi kamar zane dutse ne amma ilimin babba kamar zane ne kan ruwa so shi ya samu ka ba da muhimmanci a wannan yekuwa kuma muka ga ya kamata mu kaddamar da ita a wannan gari na wuro gauri shi ma da yake jawabi a wajen taron sakataren hukuma ilimi gama gari na jihar kebbi alhaji balarabe abdulmumini ya shawarci iyayen yara da ke yankin wuri gauri da na jihar kebbi baki ɗaya da su yi amfani da damar da gwamnati mai ci yanzu ta samar na samar da kayayyakin koyarwa da gyaran makarantu na firamare da na sakandare ta hanyar sanya 'ya'yansu makaranta don samun ilimi mai nagarta. a halin yanzu nan wannan gwamnati ta yi kokari na ɗabbakar da wato ilimi na yara ƙanana a cikin ayyukanta akwai gine-gine da take yi da gyare-gyaren makarantun ne da kawo gadaje da tebura na karatu na yara wanda yake idan ka dibi waɗannan kuɗin sun kai biliyan uku da miliyan ɗari shida wato 3.6 biliyan naira saboda hakan nan yana da mahimmanci kwarai da gaske wato iyayen yara har dai a ce wannan gari da ake kira wuri gauri da su yi kokari su taimaka ma wannan gwamnati su kawo 'ya'yayensu domin su yi karatu abinda nike ƙara jan kunnuwansu shine wannan gari ana kiransa sauro gauri kuma ina fatar kila da nan zuwa shekara ɗaya mai zuwa wannan garin zai canza sunansa daga wuro gauri zuwa wuro ilimi saboda hakan ga kamar da nike gani lalle babu shakka mutane wuri gauri sun nuna za su ɗabbaƙar da ilimi idan kuka diba wannan taro za ga ƙananan yara mata kusan sun fi ko waɗannan irin jinsi yawa yanzu nan to na tabbatar da waɗannan yaran makaranta yara mata da suka shiga makaranta yanzu nan su ne za su zama uwayen yara domin kuma su ne za su hayayyafa su ƙara wato yawaitar da jama'a a cikin wannan garin to idan ka duba idan waɗannan yaran suka yi wannan ilimi matan suka hayayyaha to kenan na tabbatar da wannan roƙo da na yi zai canza daga wuro gauri zuwa wuro ilimi daga ƙarshe ina so in tabbata ma shi kantoma irin roƙon da ya yi na cewa yara suna yin makaranta kuma zuwa ƙarshe ba su samun aiki to a cikin wannan hukuma tamu ta ilimi na bai ɗaya mu abinda muke fata ko kuma abinda muka ba da muhimmanci gare shi shine wato a sanya yara makaranta idan an sa su makaranta suka kare to za mu tura su zuwa jss zuwa jss idan suka kare kuma su kuma za su jss to idan suka kare wancan ilimi gaskiya waɗanda ke da nauye-nauyen wannan ba da ilimi ita ce state government ita state government ita ke da wannan hakki na ba da wannan ilimi saboda hakan ga kuma da yake muna iya ba da waɗansu shawarwari watan za mu ba ita wannan gwamnati shawara da yake kuma ita ma tana da niyya domin tana da ƙorafe-ƙorafe na ƙoƙarin fitar da yadda yara za su samu aiki ko da bayan sun ƙara ilimi akwai ayyuka da yawa waɗanda na tabbatar da bayan mutum ya ƙare makaranta zai iya shiga kuma ina fatar wannan korafi da ke da wannan gwamnati allah ya taimake ta shi ba ta dama ta cikar da waɗannan irin gorenci goranci da yake so ka ce a wajen taron kantomin karamar hukumar mulki ta kalgo alhaji na mashaya digi cewa ya yi. mun zauna mun tantance duk garin wura gauri gaba ɗaya har mai gadi mutum takwas ka ansa albashi duka gaba ɗaya wura gauri har mai gadi har sarkin gari har sakataren sarkin gari mutum takwas an ma'aikatan gwamnati duk mazaɓa wura gauri gaba ɗaya wannan ba ƙaramin ci ba yana ga mazaɓa wura gauri ba saboda wani lokaci na allah kamu kowa na kokari ya zama mutanen su na cikin gwamnati idan allah bai ɗaukaka wani ba zai ɗaukaka wani amma mutanen wuri gauri kullum sun yi zaman su sai dai tura yara Legas ana ganin kamar yin ilimin ba shi da wani muhimmanci to ina son mutanen wuri gauri su sani ina da gidan gado wuri gauri ina da gonan gado wuri gauri kuma allah da rahama ta ya yi mini kantoma a karamar hukumar mulki ta kalgo karon ga yaran wura gauri za su yi boko da taimakon allah ko da karhin iko ko dai su yarda su sa yara su yi boko ko kuma hukuma ta yi aikinta mutum ko hagere aka sai suwa sai suwa a sa ne makaranta don bashiwa, wa kuna ƙuna gari kuna kone gari mutane na ta halaka don halaka ne duk wura gauri a ce babu dan wura gauri da babu dan wura gauri headmaster komi na ci gaba da an taso in dai mutum wura gauri sai ka ta yi wani gari kuma maza ba su kutum to wannan ba karamin illa ba ne amma wannan karo insha Allah wura gauri za su gyara suma da suke jawabi uwayen kasa na kalgo da na digi sun bayyana cikakken goyon bayan su ga gangamin da farko ga sarkin gobar na kalgo alhaji haruna bashar. muddin ya zamanto kuka yi wasa da harkar ilimin na ku to ba da dadewa ba wannan kujera taku da kuka gani wadda jama'a kuke cin moriyarta za ku rasa ta gaskiya zamanin gada ake ciki kowa kake idan ba ka da ilimin nan ba za a yi komi da kai ba duk wanda kuwa ga yana shugabanni da ke wurin nan kowa saboda ilimin da allah kaddare ya samu ne kai ga wannan matsayi kowa hake ko danwa hake idan baka da ilimin gada da ake son ka yi to wannan kujera ta ku ko ta gidanku ko ta mina ne ko rasa ta saboda haka don allah iyayen yara musamman na wannan garin na wuri gauri inda muka haɗu nan don a baku shawara ku tabbatar da baku ku ba mu kunya ba domin gaskiya wannan taro da allah ka zo mun kai muku shi a nan garin naku gaskiya don ana ganin kun cancanta a muku wannan abin kuma hukuma ta karama hukuma mulki daga ta tausaya muku don haka ku kuma kada ku ba hukuma kunya shi ma uban kasar digi alhaji atiku muhammad digi ga abin da yake cewa ilmi fa kamar yadda masu jawabi da suka gabata suka faɗa ilmi shine babba abu kuma shi ne ake bukata kuma shi ne hasken rayuwar duniya kowa ya samu wani abu da wannan zamani ko mulki ne ko shugabanci ne ko siyasa ce ko arziki ne ko ta wajen hanya ko ɗaukaka wajen noma da sauransu duka to lallai ta hanyar ilmi ya same shi ilmi yana sa rayuwa ta inganta kamar da mai girma sarkin gobir ya jaddada don haka gona ya yi rawar gani domin ya zagaya wannan jiha ya ga yadda makarantun ne halin da makarantun ne suke da ɗalibai da buƙatocinsu kuma mun tabbata ya ɗauki niyya da alkawari da kuma tabbatar da cewa ya yi wani abu game da ingantar da ilmi to ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata a yi ta haka shine jaddada halartar makaranta ga yaranmu. Muryan Ato Muhammad muryan Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Hakanan ko a jihar Taraba shugaban kabilar Jukun James Anagu musamman a gefen masunta waɗanda suke yawan ƙaurace-ƙaurace shigen makiyaya suna fuskantar wannan matsala ta rashin ilimi. Domin haka ne Anagu ya yi kira ga al'ummar su tashi tsaye su nemi ilimi a hira da yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Al'ummar ku al'umma ne mai yawan ƙaura daga wuri zuwa wuri don yin su. yaya yaranku suna samun ilimi yadda ya kamata yaranmu ba su samu ilimi ba dalilin shine kifi na ya riga rinjaye iyaye da ya'yan yawan kai shiga ruwa za ka samu dubu goma ishirin talatin akwai mai samun dubu ɗari a yau ya kashe ya hana su yin karatu abin tausayi ne in ka je chadi ka ga samari wanda su kai daidai su gama digiri duk sun zama masunci abin da ya kama daga lakwaja jukuna na bakin ruwa ruwa har iya kamar dam na lagdo amma ba makaranta ba karatu abin da ke tafiya kenan akwai tsarin wato ilimi na makaurata kamar al'ummar makiyaya yaya kuma wannan ilimi na masu kaura kun samu wani tsari wadda ke kula da al'ummarku da yake kuna kaura don neman kifi eh abin tausayi ne wannan makarantun da ake kafa ruga ruga ruga da mashaya gaskiya mu ji ba wani abin da aka yi kama haka muna neman taimako muna neman roƙo ga gwamnati federal government ta taimake mu a yi mana makarantu a duk inda 'ya'yanmu da jikokinmu suka zauna abin da ke tafiya kenan wani kira za ka yi al'ummar ku da yake matasa sun runtuma sun sa kai a harkan su ba su damu da makaranta ba wani kira kake dukkan wato al'ummar jukunan kogi to abin da zan yi magana kai shine ina so ku jukunawa ko lakance abu ɗaya yanzu kifi ya ƙare kifi ya ƙare ina bukatan duk inda ba jukuni yake ya koma gida ya je ya karatu in ba zai samu zuwa gida ba inda makaranta yake yake kusa da shi ya yi karatu don yanzu ilimi yake kan komi za ka kama kifi za ka zo ka zama kuma bawan wanda ya yi gwamnati don kifi ba zai kai ka ko ina ga yanzu ba abu duka ya koma karatu ina roƙon jukunawa a duk da suke ni ne nake magana nan ba jukuni su saurari kalma na da nake faɗa kowa ya tsaya ya sa ɗansa a karatu da uwa da uba ku haɗa kai yara su yi karatu abinda muke ciki kenan zamani yau. mutane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta yi ba da shi da jaki ni na raba ta ba zan Ƙoƙarin da wasu mutane su takwas waɗanda ba a bayyana sunayensu ba suka yi a jihar Katsina wajen taimakawa ci gaban ilimi ya samar da sakamako mai kyau wajen haɓaka ilimin yara waɗanda ba su samu damar shiga makarantar sakandare ba su kuma ba za su koma firamare ba. Shugaban ɗaya daga cikin waɗannan makarantu biyu Hamza Ibrahim ya tattauna da Zaraddin Sani kan yadda shirin yake tafiya da kuma tasirinsa. Malam Hamza Ibrahim shine shugaban karamar makarantar sakandare ta al'umma da ke rafin dadi a Katsina. Ya ce suna horas da yara ne waɗanda ba su ci jarabawar shiga aji ɗaya na karamar sakandare ba. Ya yi mani bayani kamar haka. Wannan aiki dai mun fara shi kamar jami'a cewa kamar shekara bakwai da ta gabata wuraren dubu biyu da tara bayan wasu mutane guda bakwai ko takwas a cikin Katsina sun gano cewa duk shekara ana samun an yi jarabawa an ɗauki yara 'yan aji ɗaya ba a samun cikakken gurabun shiga aji ɗaya din ana samun wani yara wanda za a ga da ƙarshe ba su samu zuwa aji ɗaya ba to wayan yara wanda ba su je aji ɗaya ba sai zaman cewa sun aje makaranta kwata-kwata ba za su yi ba wanda da ƙarshe suke zaman ma mutane lalura so wayannan mutanen mutum takwasu suka yi daukan maransu suka kuma yanke hukuncin cewa ya kamata a yi makarantu guda biyu wayannan na al'umma ne a yi ɗaya a gabacin katsina karamar kuma katsina cikin garin katsina a yi ɗaya kuma a yammaci aka yi ɗaya aka sanya ta a mudoji primary school ɗaya kuma aka sa a waziri zayyana primary school to wayannan makarantun za su ɗauki ɗawaine kawai wayannan yaran ne wayanda ba su samu gurabu na shiga makarantun gwamnati ba shan aji shidda za a mira su eh, primary school ɗinsu ko ko su dai ba a ɗauke su aji ɗaya ba sannan kuma ba a yanke hukuncin cewa aji da za a maida su ba kuma an ce masu unsuitable da haka daga ƙarshe kaga za su zama cewa ba ba inda za su kenan so da muka tashi a haka sai zamanto cewa mun ɗauki irin waɗannan yaran su ne ɗalibanmu da su muka wara su ne ɗalibanmu su ne waɗanda muke ɗauka kuma har yanzu su ne ɗalibanmu irin waɗannan yaran muke ɗauka idan kuka yaya waɗannan ɗalibai ina suke zuwa to gaskiya ne idan muka yaya waɗannan ɗalibai gwamnati muke mai damuwa sai a mu bada su sai a placing su aji ss1 daga farawan mu zuwa yanzu yaran duk da yaran da muka gama yanzu mun samu yaro akalla dubu uku amma yanzu yaran da muke da su yanzu yanzu wanda muke da su yanzu a haka muna da yaro dubu daya da dari daya da tis'in tun daga aji daya aji biyu aji uku kuma har yanzu kuna bin wannan ka'ida ta sai wanda bai samu makaranta sakandare ba irin ta gwamnati mm. shi kuke dauka har yanzu koko na ga kamar awon yana nema ya canza rawa wannan ka'ida har yanzu dai ita ce muke bi mm. sai dai mi idan muka dauki yaran da su waɗannan waɗanda ba su samu makaranta ɗin ba zai iya yiwuwa kila kaga a shekara muna ya ɗauka da da yaro ɗari biyu muke ɗauka sai muka dawo muna da azuzuwa shidda, kowane aji ɗaya muna da azuzuwa shida aji biyu muna da azuzuwa shidda aji uku muna da azuzuwa shidda to sai to cewa kaga ƙarin ɗaukai ya ƙaru da kun fara a matsayin ku na malamai guda hudu to su yawan malamai yanzu sai kai nawa to yanzu akalla muna da malami 33 so Wadannan malamai ke wani lokaci za ga sai dan albashi ko dan allowance haka to ta yaya ake tafiyar da harkokin makaranta ha a samu a ba su malamai dan abu to wato malaman kashi uku ne muna da malamai waɗanda ma'aikata ne na LEE tana ba mu gudunmawa matuka muna da wayannan malaman wanda kaga gwamnati ke biyan su su wayannan muna da wayansu malamai kuma yan kajuwa wanda su ma gwamnati ke biyan su wanda aka dauka a lokal gamman kuma aka turo su suna aiki tare da munan su ma gwamnati ke biyan su duk wata naira dubu goma goma so muna da kuma malamai yan kajuwan namu wanda su waɗannan mutanen da na gaya ma sun bude wannan makarantai suna yin kokari su ma kansu haraji da naira dubu goma goma duk wata kuma su su takwas ne suna yin kokari su ma biyan su naira haraji na dubu goma goma da wata da kaga kenan da wata suna tara naira dubu tamanin to cikin wannan tarin naira dubu tamanin din suke biyan waɗannan malaman waɗanda muka ɗauka na yan kajuwa sannan muna da malamai kashi na ƙarshe su ne kwafas to kuma muna biyan su kuma muna kama masu gidan da suke zanne duka cikin waɗancan kuɗin ne da ake tarawa sadda muka fara makarantar nan mun shekara ɗaya biyu uku ba mu sako iyaye ba su biyan komi suna ɗan biyan wani abu yawwa so da muka tahi tahiya ta tahi sai muka ga cewa abin na ƙara yawa kuma buƙatocin na ƙara yawa sannan kuma gudunmuwar da muke samu dama daga leh su abubuwa na kare masa yawa to sai muka ga cewa to su ma iyaye ya kamata su mu kira su muka kira iyaye muka zanna da su muka yi mitin suka yadda cewa to a sa wani abu wanda za a rinka biya duk shekara wannan abin shine kowane yaro zai rinka biya duk shekara wanda shi ma uba ya iya tunda makaranta al'umma ce shi ma ya iya jin cewa yana kontributin wani abu to kuma duk shekara yaron mu yaron mu ana biyan naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar Mala Hamza yawanci dai abubuwa suna bukatan goyon baya da kuma irin a zo a baku haɗin kai a matsayinku na waɗanda suke tafiyar da wannan makaranta wanda kuka fara daga ku guda hudu wani ƙudiri kuke so ku cimma da dare to alhamdulillah abinda muke so mu cimma abinda muke ko mun faɗa ko mu faɗa ba al'umma sun gan shi tunda gashi har mutane da yawa yanzu bayan mu kamin mu babu community school na muna da matsaloli na community school to mu muna da a katsina local government mu ne farko wanda muka fara yin community school that is makaranta al'umma to amma yanzu maganar da nake da kai ganin mu yanzu akwai sama da makaranta guda biyar ko shida da suka kwaikwayo mu ita ce na kama wannan wani matsugunni ne na gwamnati kuke ciki kama akwai wasu waɗanda su ma suna karatu a cikin wannan matsugunni ya kuke gudanar da karatun alhamdulillahi muna gudanar karatun mu da yamma su yan primary school masu makarantar inda muke aro muna gudanar da karatun mu da karfe 12 da rabi zuwa 5 da rabi su kuma suna gudanar da karatun su da karfe 8 na sa'e zuwa 12 da rabi in sun tashi sai mu shiga wannan shine abin da muke yi zaradin sanu manufuntuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Masu haro da wannan Allah ka karshen ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cubahiro Diodo ne wadda ya da sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice yanzu haka an sake wurin da za a gudanar da zaben shugaban kasar Somali wanda ake sa ran gudanarwa a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu daga makarantar horar da jami'an 'yan sanda zuwa tashar jirgin saman kasar da ke Magadishu. An ce an yi hakan ne ku saboda matakan tsaro da kuma hasashen irin rawar da cin hanci da rashawa ka iya takawa lokacin zaɓe idan an gudanar da shi a wannan wurin da aka tsara da farko. wasu majiyoyi masu tushe ne daga bangaren 'yan takara suka sanar da sashen somali na murya amurka wannan batu jiya asabar suka ce yunkurin hakan ya biyo bayan 18 daga cikin 'yan takarar shugaban kasan su 24 ne suka rubuta hukumar zaɓe cewa suna ɗari-ɗari da matakan tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ka iya kawo wa zaɓen cikas a jiya asabar shugaba donald trump ya cicciki alkalin babban kotun nan da ya dakatar da umarnin da ya bayar na dakatar da wasu kasashe bakwai waɗanda yawancinsu musulmai ne shigowa nan amurka masu mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya